masu fashin bakin kalmar hausa kan ce abu kamar wasa karamar magana ta zama babba wannan batu haka yake idan aka misalta da abin da ya faru a makarantar sakandaren sa'adu zungur da ke bauchi inda bayani ke cewa wasu ɗalibai mace da namiji sun kulla aure a cikin ɗakin karatu domin ƙarin haske kan mutum na ji ta bakin wani ɗalibi wanda shi gano ne ga abin da ya ce magana da ake ta yi a cikin gari wai ɗalibi da ɗaliba sun yi aure ko kaɗan ba haka bane yadda ake faɗa a cikin gari sabida yaron da yarinyar da ake cewa musu auren ba wai suna soyayya bane a tsakanin su ma maballanta na ce ya kai ma aure wasa ne kawai haka da dariya yake haɗa su duk shine sai yan ajin suna sa dai haka suna sa wane na wance yana ɓata rai wane na wance to in haka tsokane ta takan ɗan yi dariya haka so shine yan ajin wani daga cikin dan ajin washi gari kawai sai ya zo da minti ya ce ga shi da dora musu aure ya ba mu wata ɗaliba ya ta raba minti tana raba minti aka sha shi kenan aka ce an musu aure to wannan auren da aka iya abun da aka yi kenan maganan sadaki ba wanda ma yi maganan sadaki kwata-kwata maganan sadaki ba wanda yi to sai dai kuma mataimakin gwamnan bauchi architect nuhu gidado jama'a re ya ce suna da bayanin yadda aka kulla auren da farko dai maganan ɗaurin aure har an ma nuna mana wane ne liman wane ne wali waye ba da sadaki da mintin da suka siyo da minar biki yaran kuma duk sunayensu muna da su waɗanda suka yi da gaske ne an yi fara kamar wasa ne amma muka ce to taɓarɓarewan mu yanzu da al'adunmu har ya kai ga cewa a waɗannan makarantu za a fara wannan kuma in ba mu ta ɗauki mataki ba wa'yansu ma za su yi na gaske ɗin kamar yadda mai girma gwamna yake faɗa in an yi shiru wata rana sai ka ji an yi ciki already in ka shiga social media ai sun fara cewa ma har an yi ciki wanda ba gaskiya bane ba ai ba in muka bari zuwa gaba kowace makaranta ma ta ɗalibai wanda suke da maza da mata al'adar da za ta shiga kenan to ba a karkashin mu ba ba kuma za mu bari ba kuma ina tabbatar maka duk wanda muka kama da hannu a ciki ko dan waye kowane malami ne wallahi tallahi ba za mu marshe tafiya. Dr. Abdullahi Yalwa malamin sanin halayyar ɗan adam ne a kwalejin kimiyya na tata da Ali da ke Bauchi ya yi tsokaci kan irin wannan yanayi. To masana halayyar ɗan adam sun yi ittifaƙin cewa lokacin da mutum yake ganiyar girma akwai shagaltuwa da dukkan wani abu mai faranta rai mai daɗaɗawa da neman kuma sanin wani abun da yake tsammani wato ya wuce tsammani yana neman ya tabbatar da yaya al'amura suke don haka akwai shauƙi sosai da tsanantan sha'awa to dole wannan lokaci ne da yake buƙatan kulawa na musamman idan iyaye malamai da dukan al'umma da ya kamata su sa hannu wajen tarbiyya ba su sa nutsuwa da kulawa isasshe ba to sai ka ga an samu mishkila kuma kamar yadda nake faɗi bayya yiwuwa mutum ya ɗibi abin da ya fi ƙarfinsa kuma ya yi tsammanin zai tafiyar da su yadda ya kamata malami guda bai iya kulawa da ɗalibai 200 400 ko ma 500 lokaci guda a ce ya fahimci kowa kuma ya kula da tafiyarsa yadda ya kamata musamman a wannan lokaci da komen su ɗalibai kan zama ana yin sa ne cikin gaugawa da rashin haƙuri kuma babu gobe a ciki saboda yaranta ya yi yana matsayin tsananinsa. Abdulwahab Muhammad Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.